masoyi kai ne gata na wuri na same ka hakan da shi ne fata a ce na same ka cikar mafarki na taho taho zo mai tsora kin zama yar gatana idan kina tare da ni ki sani kin wuce kin shiga rana da ni da ke mun saba zannu mai kyan rayuwa a ah, hai soyayya ce ta kama raina yake ta zafi kan kina na ce in ba bike ba za ni gida ba soyayya ce ta kama raina yake ta zafi kan kana na ce in ma baka yi ba za ni gida ba soyayya ce ta kama raina ta zafi kanki na nace in ba bike ba zani gida ba A cikin soyayya yau na yi farfaru na yi babbago kuma na fiye kishi kowa ta baike dole zai da ko muradi na na ganki kan haka zuciya kin ga ta zago kin san so da al'ajab kowa ya shige ba zai cire shi ba da ne da kai lallai da shakuwa zama soyayya kala kala ta makarɗa da yanzu ka zama tauye dan uwa ka kai in kari in babu kai ba za na rayuwa kaso a soka da daɗi da an guje ma da zafi maza ta komai gidana a kanka na ƙara ƙarfi na ya ɗauki sanyi ta hori famun mayafi Ni san ki min komai ki wasu mu murfi. Farin cikin rayuwata ka so ni ba ɗan kaɗan. Eh, yarda rashin kin na ya asara. Da kai nake kwana ya tashi zuciya babu dawa. zo yaki yar lele farin ciki mai kau da larura abin zamar kauna sha da sauri saurin fara kuma kike da bida sanar mini zan miki ko da gadara kasan ina son ka masoyi ba za mu yi rabuwa ba